biyo bayan kaddamar da fasahar lalaban yanar gizo ta 4G Lite mai sauri. Kamfanin sadarwa na Globacom ya ce ya faɗaɗa wannan fasaha har zuwa garuruwa 33 a faɗin Najeriya. A baya bayan nan ne kamfanin sadarwar ya samar da wannan fasaha a wasu jihohi guda goma sha biyu waɗanda uku daga cikinsu suka haɗa da jihohin Arewa. Babban birnin tarayya Abuja da Jos ta jihar Filato da kuma Yola ta jihar Adamawa. A lokacin ƙaddamar da wannan fasaha ta 4G Lite, Kamfanin Globacom ya ce wannan zai taimaka masa wajen karfafa alkawarinsa na ganin cewa ya faɗaɗa fasahar zuwa wasu birane a faɗin Najeriya. 4G Lite fasaha ce da wayoyin zamani smartphone a turance ke amfani da ita wajen samun network mai ƙarfi da sauri. 3G Lite ita ce fasahar da ake amfani da ita a Najeriya kafin fitowar 4G Lite. Cikin manyan abubuwan da duk masu layin Globacon da ke da fasahar 4G Lite za su mora kyauta su ne miliyoyin waƙoƙi da hotunan bidiyo da fina-finai.